yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da eh, ashirin da uku ga watan hudu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ga maman dawo ci gaban darasin wannan littafi mai albarka sharhi a Filmi mujaddid muhammad bin abdul wahabi a wannan masallaci na bakin kofar babbar tashar maradi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na ɗaya insha Allah eh, kar mu manta ran nan mun kwana ne a cikin bayani na matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo inda malam ke cewa yana sharhi bisa ga aƙida ta ahli sunna wal jama'a Ya yace kama anna mu'taqid ahli sunnati wal jama'ati sukutu an ma shajara bainahum kamar yadda ya daga aqida ahli sunna wal jama'a yin shiru game da abin da ya faru tsakanin sahabban annabi na rikici irin na mutum da mutum ba za ka yi suka ba fallazi shajara bainahum wa hasala min al-khilaf duk abin da ya samu tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na safanin da suka samu hum fihi baina mujtahidin musibin wa baina mujtahidin akada ba za ka yi suka ciki ba za ka ɗauka dukkaninsu a cikin wannan matsala kowane mai ijtihadi ne kowane mai kokarin laliban gaskiya ne sai dai in kuskure ya samu kowane mai ijtihadi ne wani ya dace da daidai wani kuma kuskure na ɗan adam ya ya ci karo da shi fal mujtahidu al musibu lahu ajrani to duk mai ijtihadi idan yayi kuskure wajen laliban gaskiya lada bi gare shi eh, eh, in ya dace in yadda ci wajen laliban gaskiya lada bi gare shi mun gane ko ajarin ala ijtihadi lada guda bisa kokarin laliban gaskiya da yayi dai wa ajarin ala isabati yin haqqa lada guda kuma dacewar da yayi da gaskiya li anna al haqqa la yatajazza dan ita gaskiya abu guda ne ba zai kasu gida biyu ba wal mujtahidu al maqdi shi kuma wanda ya ijtihadi yayi kokarin laliban gaskiya sai kuskure lahu ajr ala ijtihadi shi ma bai tabi bai yana lada guda bisa kokarin shi na laliban gaskiya kuskure ne ya same shi amma yayi bakin iyawar shi wa qad'uhu ma'fuun anhu fihi kuskuren da yayi kuma an yahi mai to bisa ga haka kenan kaga ba suka ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faru tsakaninsu na sabani babu masoka Ko ne mai laliban gaskiya ne wani ya dace da daidai wani kuma kuskure ya samu dama ita gaskiya guda ce ko dai ta faɗa hannun wancan ko kuma ta faɗa hannun wancan shi wancan ya kuskure ta niyoyin mutane Allah ke dibi mun gane ko kenan bisa ga wannan babu masoka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu alqawdu fi ma jara bainahum kenan baya halitta mutum ya kutsa ya mugunyan magana cikin abin da ya gudana tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna masalamatu ku sani inda tsira take game da sabanin da ya faru tsakanin sabon annabi wa tariqu asawi inda hanya take daidaitatta fi sukuti amma shigira bainahum cikin kai shiru kakka hurda wata kalma magunya cikin abin da ya faru tsakanin su wa taraddi anhu da cewa Allah shi yarda da su wal mahabbati lahum da bayyana soyayya ka gare su wa da khawdi fi shay'in min zalika da barin kutsawa cikin duk wani abu daga cikin abin da ya gitta na sabani su wa ma khada fi ma shajara bainahum illa ahlul bidai. babu wanda zai kutsa ya faɗi wata magana ta suka cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai na safani sai yan bid'a ahlul bidai wa dalalati ala ikhtilaf anwa'i sai dai yan bid'a yan biya hanyoyin bata bisa ga su ma safanin nau'ukan su kowace bid'a da irin nau'inta shine yace nau'ukan su daban-daban suke min rafidatin haqidatin wa min khawarijin wa nawasibin yace bangaren rafidawa wanda suke sun kulle kiyar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da bangaren khawarij wanda yake suna kafirta sa ali da abi talib suna ganin jinin su ma ya halatta take cewa nawasib wanda suke nasabu li baiti al adawata wanda suka kawa tuta adawa wato da alatin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairi zalika min ahli dalali wal bidai da wani wannan dai na bangaren jama'a ɗan biyan mazhabin bata ɗan biyan bid'o'i to su kadai ne zaka ganin wato suna kutsawa wajen su ambaci mugunyan magana su yi hujja da sabarin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sai yake nuna mu kasancewar sahabbai su ne kan gaba su ne kololuwa daga gare mu bisa zancen imani haka tana faruwa tsakanin su to shi ke nuna mutum daban mala'ika daban shi dan adam wata rana kuskure yana shi wata rana yana iya yin daidai ana auna ayyukan shi na alheri suke hukunta ko shi wane ne ba a mai in ta ƙananan laihika dan wato a tattara a ce shi mugu ne kuma ga tilin ayyukan shi na kwarai wannan shine abin da za a martani da shi ga khawarijawa da rafi da shi'a da sauran duk wanda zai soki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren yan bid'a mala yace barra Allahu ahla sunnati wal jama'ati sai Allah tsarkake ahli sunna wal jama'a tawaffaqahum lil qawli al haqq sai ba su dacewa da yin fada ta gaskiya fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya datar da su da yin kauli na gaskiya game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bi mahabbatihim wa taraddi anhum wa shaharatu lahum bil fadli ta hanyar bayyana soyayya ga sahabban annabi da nuna yarda da su da fata Allah shi yarda da su da musu shaida ta halala cewa su ne mahidita bisa ga duk wani ke cikin al'umma duk wani karni karnin su ne mahidici wasu kuti an ma shijara nahu. da kuma yin shiru game da abin da ya faru na sabani tsakanin su wa du'a ilahum da yin addu'a ta gare su kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yana yaban sahabbai na makka da na madina muhajirai da ansarai ba shi dai dunkule sabon ya ce alamar mutanen kirki wanda za su biyo su baya da yadda ake gane su sai su fanta su yace wallazi na ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ghfir lana wa li allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suratul hashr aya ta goma Allah ya ce mutanen kirki da za su biyo bayan sahabban nan su ne wanda za su dora musu addu'a alheri ba wa'anda za su ɗora su kasu ba su ne wa'anda ke cewa ya ubangiji maka gafarta mu kuma ka gafarta mu yan uwanmu da suka rige mu da yin imani suka buga mu hanya ta kwarai wala tujar fi qulubina gillan kakka sanya mu hasada da ƙiyayya cikin zukatan mu game da su lillazina amanu ga wanda suka yi imani gabanin mu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji lalle kai mai tausayi ne mai jin kai ne ka tausaya musu ka ji kansu ka tausaya mu ka ji kanmu baki daya to ka ji mutane na kwarai ka ji mutumin kirki wanda ke godewa ga wanda ya bugace ya gabace shi ya buga mai hanya ta kwarai wanda ya hada shi da alheri to ba zai mai bitulci ba ba zai komo yana suka shi ba a sai dai mai adda alheri inda ya kuskure Allah gafarta mai inda ya daidai Allah ba shi lada to alama kai mutumin kirki ne muna jin wannan ko ala malik bin anas rahimahullah sai imam malik yace man asbaha minan nas wa fi qalbihi ghaizun ala ahadin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wayi gari daga cikin mutane aka samu cikin zuciyar shi akwai hushi akwai hasala akwai kiyayya bisa ga wani dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad asabatu hadhihi al-ayatu hakika wannan ayat ta ci da shi ta hwada mishi kenan alkawalin azaba ne ya faɗa mishi na cikin wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya jero aya a suratul fatih eh, wato yace muhammadur rasulullahi wal ladina ma hu ashaddu ala al kuffari ruhama bainahum taram ruk'an sujudan yabtaguna fadlan min allahi wa rijwana siman fi wujuhihim min athar sujud zalika masalan fit tawrati wa masalan fil injil kazar in akara yashadahu fa azara wa fasagal zabas har zuwa karshen ayoyi can karshe sai da ya sabanta sai je ne yaji da bihumul kuffara Allah tabaraka ta'ala ya ce Muhammadu manzon Allah ne wanda ke tare da shi sahabban shi kenan masu tsananta makafirai ne masu jin kai ne tsakanin juna su kaga yabo ne sannan yace kuma za ka gansu masu yawan ruku'u da sujida suna neman falalar ubangijin su da yardar ubangijin su ko yaushe alamomin su a fuskokin su alamomin sujuda za ka gani ta yawan sallah wannan shine misalin su cikin attaura shine misalin cikin linjila haka wato kaman shibka suke farkon hita wata mai rauni ce sai a take ta da kawa haka suka fara yan kadan sai shibka ta hito sai karanta ya tashi tsaye karhi sai kabri sai daidai ta bisa karan shibkar shikenan Allah ce yi ujubu zurra sai manoma abin ya dora birge su to Allah ce haka ya tsara sabon annabi farko suna rauni karshe ya kabrara su ya karfafa su ya yagiza bihumul kuffara dan ya husatar da kafirai da su to shine nan malam yace imam malik yace to duk wanda yayi gushi da su wannan ne yagiza bihumul kuffara dan Allah ya husar da husatar da kafirai da su to kenan shi ma ya fada cikin kafirai kenan tunda yana fushi da sabban annabi sallallahu ayat da wallati ibtada Allah ayat da Allah ya fara ta da fada da kaulihi da cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashadda alal kuffar ruha ma bainahum wa ruk'an يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل أيضا ما نفسر تكو ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى الله يتي wannan shi an misalin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da su da annabi sallallahu alaihi wasallam haka misalin sai yake cikin at haka misalin sai yake cikin linjila A akarar shaɗahu kawun misalin shibka ka in kawun misalin shibka akarar shaɗahu ya fito kiran shi ƙarami da bai wuce a taki ba fa azarahu sai Allah girmama kiran nan ya girma fastagalaza yayi kabri fastawa ala suki ya daidaita bisa iccen shibkar ko bisa karan shibkar ya wajibu zurra yana birge manoma ya bi da bihumul kuffara sai Allah ya iltifati ce Allah ya yi haka da safa annabi dan ya fusatar da kafirai da su sai dai kafirai mutu bi ghaizikum sai dai ku mutu da bakin ciki addini ya tabbata musu bayan kasa safa annabi sun yi karhi sai maliku ya ce to wannan aya na nuna duk wanda ya fushi da safa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sifar kafirai dan su ne Allah ke fusatar da su da da karfa safa annabi to in kai fushi da safa annabi ka dauki sifar ta kafirai Allah ya ci gaba cewa da Allah wallazina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya yi alkawali nami magafiratan wa ajran azima samun gafara lada mai girma ga wa'anda suka yi imani suka aikata aikin kwarai na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mun wato bayaniya ce suratul fataya ta 29 fala yace alhamdulillah ala tawfiqihi lil qawli al haqi fi safwati ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata ga Allah bisa datar wanda ya bada ga fada gaskiya a cikin game da zababbun al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode ma Allah da ya ba mu dacewa da yin fada ta gaskiya game da mutuncin zababbun halitta na al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rashiduna al wanda ke kan gaba cikinsu su ne halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu to wannan wannan fakara ta kare sai mala ya koma sama kuma game da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayi magana sahabban annabi matan manzan Allah sun shiga ciki to yanzu kuma za a zabo magana matan manzan Allah tsantsa sai kuma wajen Muhammad da Abdul Wahab shi kuma sai ya ce wa ataradda an ummahatil mu'minina al-mutahharati min kulli su'in ina yarda kuma ina fatan Allah shi yarda da duk matan annabi hatul mu'minin uwayen mu'minai baki da al ta wanda suke tsarkaki min kulli su'in wanda an tsarkake su daga dukkan wani abu mugu an tsarkake su daga zunubi an tsarkake su daga shirka an tsarkake su daga zina an tsarkake su daga dukkan aibi sai mai shari'a ya komo kasa sai ce ai inna aqidata ahli sunnati wal jama'ati ku sani tabbas aqida ahlus sunna wal jama'a allazina a'azzahumullahu jami'an bi ma'rifatil haqqi wanda yake sune Allah ya karfahe su ya ba su izza baki ɗayan su ta hanyar sanar da su gaskiya wati ba'ihi da bin gaskiya to abin da ke aqida su at-taraddi an ummahatil mu'minina zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam yarda da roƙon Allah shi yarda cewa radiyallahu anhunna Allah shi yarda da matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'minai baki daya zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hunna ummahatul lil mu'minina ahli sunna wal jama'a sun yarda kamar yadda qur'ani ya faɗi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'minai ne baki daya kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kama yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi yace wa azwajuhu ummahatuhu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum suratul azab aya ta shida Allah ya ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen mumine ne in dai kai mumini ne to matan annabi qur'ani ya ce uwayen ka ne in ka kai da kankar ga masu imani to sannan ne zaka ce kai ba uwayen ka bane na'am mala yace hunna ummahatul mu'mini ummahatul lil mu'minina bil ihtirami wat taqdim والتبديل وكلهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة yace tabbas mata annabi dukkanin su uwaye ne ga muminai a wajen girmamawa a wajen ba matsayi a wajen mutunta su dukkanin mata ne ga annabi sallallahu matan auren shi ne cikin aljanna falahunna min al-fadli was-sabiqa wa suhbatin suna da falala ta riga. da suka samu sa'a suka zan karnin farko suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna da falala ta samun sahabantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna da falala wa ma'ashirat wa ma'ashiratihi falala ta zaman aure da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko matar ka yau da ba kowa ba an danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam a wurinka tana da falala tana da matsayi tana da wani mutunci da in ka keta shi da Allah da manzo da mutanen kirki duk za su hidda ka daga cikin layin mutane kwarai ki kamo na nan matar babanka bale mata annabinka wanda ya wuce babanka a haƙƙi a wurinka ya wuce dukkan mutanen duniya a haƙƙi kenan suna da wannan falala ta zamansu suna da rigya suna cikin sabiƙina suna da falala na sahabantaka da annabi suna da falala na auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ya kafa min al abinda ba zai koyi ba na falala suna da shi ba wanda zai ce wannan ta koyi gare shi falahunna min kulli muslimin wa muslima wa mu'minin wa mu'mina al mahabbatu wat taqdiru wat taraddi wal ihtiram suna da haƙƙi ga kowane mumini suna da haƙƙi ga kowane musulmi da kowace musulma suna da haƙƙi ga kowane mumini da kowace mumina haƙƙi na nuna soyayya da bayyana ta haƙƙi na mutuntawa da girmamawa da taraddi da nuna yardarka da su da watan Allah shi yarda da su wal ihtirama da mutuntawa li'annahunna ummahatul ummahatul mu'minina jami'a dan su baki ɗayan su uwayen mu'minai ne baki ɗaya su dukkan su uwayen mu'minai ne ko mumunan baki ɗaya duk wanda ke cikin layin mu'minai to uwayen shi ne su in habba ka yarda ba to ka da kanka daga cikin mu'minai tunda shi Allah cikin Qur'ani karara cewa wa azwajuhu ummahatu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'minai ne annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim kaga ya ambaci mu'mini to sai ya ce wa azwajuhu ummahatuhum hum din nan da miri yana koma gawa da mu'minai to sai dai mutum ka yadda ka rabu imani ka ce to kai ba ka san imani in dai sai mata annabi ta zan uwarka sai mana ya ce wa ba a ismi wal khusrani man shatama wahidatan minhunna kan rawafid allazina yashtamuna aisha wa hafsata radiyallahu anhu yace wanda wa zai koma tare da zunubi da asara wane ne duk wanda zai yi zagi mun gane man shata mawahidatan duk wanda zai zagi dai daga cikin matan gana annabi sallallahu alaihi wasallam zai cikin su ya zage ta ya zabi ɗaya a cikin su ya zage ta to zai koma gobe kiyama tare da zunubi da asara kan rawafidul ladina yashtamuna aisha wa hafsa kamar rafida shi'a yan gulati yan wuce iyaka masu zagin aisha masu zagin hafsa radiyallahu anhuma bil idafati ila shatmihim ababakarin wa dangance da zagin uwa baban aisha da baban hafsa dangance da zagin abubakar da umar sai su zagi aisha su zagi hafsa don suna diyansu wa baqiyatul ashabil kiram da zagin sauran sahabban manzon Allah masu karamci to wannan za su koma gobe kiyama tare da tare da asara illa nafaran yasiran minhum sai wasu yan kaɗan cikin sahabbai ne suka cire daga zakin rafida fa'alar rafida rafidati min Allah ma kuna to rafida su san abin da zai hwada musu daga Allah makami da zai hwada musu na alkawalin azaba daga Allah ta baraka wa ta'ala irin abin da ya cancance su zai hwada musu gwalgwadon irin girman zunubin da suka yi na sukan mutanen kirki gwalgwadon abin da zai fada musu wasa ya alamul lazina zalamu ayya mun yankali buna. duk wanda ya zalunci duk wanda suka yi zalunci za a san shin wata makoma ce za su koma zuwa gare ta duk wanda ya keta mutuncin wanda Allah ya lallaba ma mutunci to zai san wace makoma zai koma tun yanzu zai tanada makoma da zai koma to wannan fakara ta kare sai kuma mai sharhi ya koma wajen Muhammad da Abdul Wahab a cikin matanin littafin hakiki ahlus sunna wal jamaa zai dauko wata fakara ita ce Muhammad Abdul Wahab yace daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa nima wa uqirru bi karamatil awliya wa ma lahum min al mukashifati illa annahum la yastahiquna min haqqi Allah ta'ala shay'a wa la yatalibu minhum ma la wa la yutlabu ya kamata wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru ma la yaqdiru alayhi illa Allah Mala yace ina tabbatar da karama ta waliyai kuna jin Muhammad Abdul Wahab ko yace ina tabbatar da karama ta waliyan Allah wa da abin da Allah ya ba waliyan Allah min al fati na bayyana musu wasu abubuwa ta hanyar karama wanda abin ba zai bayyana shi ga ɗaiɗaikun mutane ga magariba ba kowa zai samu wannan ba sai wanda ya samu darajar zama waliyi kuma waliyan ma ba kowa ke samun haka ba dan ba sharadi ne na kana waliyi ba sai wata karama ta bayyana gare ka kowa da gurgurdan irin wali illa annahu la yastahiquna min haqqillahi malam ce sai dai ku sani su waliyan Allah kasancewa su sun kai darajar zama waliyan Allah to ba su hacancanta wani haƙƙi daga cikin haƙƙin Allah ta'ala ka ɗauke wani haƙƙi na Allah na wata bauta da ake ma Allah ka ce ka musu ko ka ɗauke wani suba ta Allah ta sanin gaibi ka liƙa musu a'a ka tsaida su inda annabi ya tsaida su ka tsaida su inda Allah ya tsaida su kar ka wuce gona da iri wala yutlabu minhum ko ba a nema gare su ma la yaqdiru alaihi illallah ba a nema gare su su biya maka wata bukatar da sai Allah ke biyan ta kun gane ko a'a haƙƙin Allah daban haƙƙin su daban haƙƙin su na mutanen kirki haƙƙin su na makusantan Allah haƙƙin su na wanda Allah ke so to daban yake kuma haƙƙin Allah daban tabaraka wa ta'ala mun gane ko sannan kuma haƙƙin su daban haƙƙin annabawa daban su ba su kai annabawa ba aqida ahlus sunna wal jamaa imam ce annabi daya annabi daya a duniya ya yi karin duwaliyan duniya dukkaninsu duk yawansu duk yawan da bai ban su annabi dai ta cire musu balle waliyi dai kun gane ko ta gaba ma danganta shi da annabi to wannan shi kenan sai mai sharhi ya komo kasa ya ce wa kaza min da ahli sunnati wal jama'ati haka yake daga cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a abin kudircewa a zuci abin yin aiki da shi a aikace al-iqrar bi karamatil awliya tabbatarwa karama ta waliyai karama ta waliyai abu ya faru ga mutum wanda ya keta al'ada in annabi ne mu'jiza ake cewa kun gane ko in mutum ne ba annabi ba mutumin kirki karama ake cewa in ka boka ne kun gane ko wannan kawai sihiri ne ba bokanci ba kun ga ba bokanci ne yake son ja ba karama ba bokanci ne tsahi ne sihiri ne kawai wal murad bil awliya abinda ake nihi da waliyan nan hum allazina wasafahum Allah tabaaraka wa ta'ala bi wasfaini sune wa'anda Allah ya sifanta cikin Qur'ani sufa biyar ba su fi qaulihi azza wa jalla cikin wadan shi azza wa jalla sai yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna yace duk ku saurara tabbas waliyan Allah ba tsoro gare su ba bakin cikin rabuwa da duniya gare su ko bakin cikin zuwa rayuwar kiyama duk ba tsoro tare da su lami lahiya suke to suwa ne waliyan Allah zina amanu su ne waɗanda suka yi imani kenan gaba guda ko rukuni guda daga cikin rukunai guda biyu na zaman ka mumini a sami imani gare ka wa kanu yattaquna gaba ta biyu ya ci gaba da zama yana tsoron Allah kun gane ko imani da takawa da shi ne ake zama waliyin Allah ba da sihiri ba ba da wani dogon wurdi ba ba wani dogon sallah ba a'a kaza addinin Allah irin yadda ya zo ta nan ne za ka Allah zai iya rubuta ka cikin waliyan shi ba kai ne za ka ci ta rubuta ka ba kai dai ya aikin da Allah ya saka to in Allah ya kalli zuciyarka har ka cika daidai ka cancanci wannan wuri sannan ne zai rubuta ka mun gane ko kun ba wai labari za a baka ba ce ya rubuta ka cikin waliyan Allah ita kanta karama da za ta gudana ba daga hannunka abin yake ba abin ne zai faru kai wani abin ma baka sanin ya faru sai wani abin ma sai an baka labari sai wani mutum ya baka labari ai kaza da aka yi kaza ai ya ai kaza aka yi kaza mun gane ko to nan wurin in muka koma eh, a cikin nasoshi na shari'a menene misalan waliyan Allah abin da ke misali kamar kisa ashabul kafi a cikin alkur'ani mai girma kisa su tana nuna karamci su dai ba annabawa bane mutane ne masu imani matasa haka suratul kafi ta nuna musu wato sarkin garin su na kishin masu imani sai sai gudu da addinin su suka shiga cikin wani kogon duci sai suka yi shekara ɗari uku da tara ciki me a matsayin bacci ba su tashi ba shekara ɗari uku da tara ba a cin abinci ba a tashi ba ana kwance Allah na juya su dama da hagu kuma yadda Qur'ani ya nuna gajarce zan ba mu in rana ta hito sai Allah ya hana ta ta hito daidai inda za ta cuta musu sai ta karkace wajen dama wani lokaci ta karkace wajen hagu ya raman su ga yadda Allah ya tsara rana to amma sai tana karkace ma ga ada kawai rana ba ta karkace ga yadda Allah ya tsara ta amma da dalilin wannan kaga an keta wannan ada din wanda aka sani to kaga wannan alama ce ta karama mun bayanci wannan ko to sannan in muka koma a cikin hadisi kamar ashabul gari mutane guda uku wanda suka yi tahiya hadari ya kai su ko kwana kai su cikin kogon duci sai bangal bangal wani abu bangal ke daga kogon duci sama sai zo dade ko da suka shiga su uku din nan sai suka ce ma junansu ba abin da zai hidda mu a wannan wuri sai kowa ya addu'a ya tawassuli da wani aikin shi na kware da ya taba yi wanda ya tabbatar ba da yayin shi ba kuma ya yi shi ne dan Allah kowa ya yi addu'a wani ya yi addu'a da ya tawassali da biyayya ga uwaye sai eh, kogon dukiyar dan gusa amma dai ba za su iya ta ba wani addu'a ya yi tawassali da kare kan shi daga zama domin Allah Allah in dai kai ne hakan ga ka buɗe mu hanya mai ta hanya ta ta buɗe ƙara buɗewa amma ba ta kai su ita ba wani addu'a ya yi tawassali da yin gaske shi da amana ya dauki an aiki sun mai aiki ƙarshe ya biya kowa sai mutum guda bai karbi jingar shi ba ta yi shekaru wurin shi shi kuma ya tsare wannan amana har ya sai mai dabbobi da wannan abu yan mai shibka kayan gona sai kai yana sayan dabbobi dabbobin suka yawa kai sai bayan da za su kiwon dabbobin har wannan mutum ya zo karbi kaya ne ya tausayi da wannan Allah in dan kai ne buɗe mu wannan wuri mai ta aka buɗe musu wannan ma karama ce ta waliyan Allah kun gane ko sannan kissan Maryam alaihi salam a cikin alƙur'ani mai girma a cikin surutu Maryam Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba mu labarin na ɗaya dai samun cikin da ta yi ba tare da namiji ya shahida ba wannan karama ce samun cikin annabi Isa alaihi salam sannan kuma da naƙuda ta zo mata sai ta kama ta daidai wani kututturin dabino wanda yake kututturin dabino wanda busashe ne sai aka ce wahuzzi ilai ki girgiza wannan kututturin dabino a shi aka ce ta saki da alaiki ban janiya bar ganin shi busashe ɗaya itace ne na niza su zubo miki mun gane ko wannan karama ce sannan a can cikin surta ala imran a farko farkon sura shi kuma can zakariya da ke wurinta shi kuma ya zo wurin sai tar da wani abinci wurinta wanda ba shi ya kawo shi ba sai ya ce ya maryama anna laki haza qalat huwa min indillah ina kika samu wani zai ce daga wurin Allah yake wannan ma karama ce a gajarce gajarce sannan na biyu a cikin alkur'ani mai girma akwai kissa ta wani mutum a matsayin shi an ɗauke shi ba annabi ba kissa da alkur'ani ya taso suratul baqara wanda Allah ya kashe shi shekara ɗari sannan ya tada shi wannan karama ce gare shi dai Allah bai na mishi irin kudura kudurar shi sadda yake ganin ya tarda wani gari mata ce ya Allah zai rawa wannan gari sai Allah kashe shi shekara 100 sannan ya tada shi da jakin shi shiga komi sun bantu kuma aka tada shi aka ce kallo zuwa ga jaki dai a cikin suratul baqara ga yadda za a sa nama a rihe kasusuwan jakin a busa mai rai ya tashi kaga wannan karama ce Usaid ibn Hudayr sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana karatu cikin dare ko da ya karanta sura alkur'ani doki ne sai zabura da yake tafiya yaki da shi da ya kira'a doki ya sake kewaye turki don abin da ya gudana gare shi na sai ya ga abu kaman gizagizai da ya dibi sama da ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai ya ce mala'ikun Allah ne suka sabko da ya ci gaba da kira'an nan da mala'iku sun sabko kowa ya gane su kun gane ko wannan karama ce da abin da ya gudana ga amirul mu'minin Umar dan Khattabi yana huduba a garin Madina bisa mambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Juma'a sai mutane suka ji shi ya ce ya Sariya Jabal Sariya eh, ibn Zanin shi ɗaya ne daga cikin jagororin yaƙi na zamanin Umar dan Khattabi shi Sariya suna cikin ƙasar Iraki makiya sun musu zobe wani wuri sun tsare su to shikenan sai umar ke eh, kwadaitar da shi ke zabarar da shi su sai ga duci su ba da bayan su ga duci su ba da kariyar bayan su ga duci kenan zai zan bayan sun san ba kowa sai yanzu hankalin sai zanga makiya to sariya daga can iraki sai ji sautin umar dan kaddafi shi yana nan masallacin madina yana huduba iraki madina inda take daga madina shi can ya ji sautin shi kuma umar daga nan aikun san ga ada ya za a yi cinkaye can wani ba zai cinkaye can ba to yaya aka yi Allah ya nuna ma Umar wannan a zuciyar shi ya gano haka to shi ake ce ma karama abin da ya keta al'ada kun gane ko shi Umar da an tambaye shi ya aka yi haka sai dai ya bada labarin kai Allah ya nuna mun kaza amma ba wai dubarun shi ne ba ko kun gane ko shi ko mai sihiri ai dubaru ne yake ne bambancin karama da sihiri kenan sai ya ji sautin shi daga can sai daga nan sariya sai ya kira yan tawagar yakin shi sai kariya da duci wannan kuma magana ta wajen Umar dan Khattabi wato eh, asar ne wanda yake hasanin ne wanda yake lalaka ya kawo shi cikin karamatul awliya kuma bai haƙi ya kawo shi cikin littafin shi al-itiqad kuma ibn hajar al-asqalani ya hassana shi cikin littafin shi al-isaba fi tamyiz sahaba kuma sannan kissa zulqarnaini ita ma tana nuna mu karama ta waliyan Allah da dan zulqarnaini ba annabi bane irin yadda Allah ya bashi dama dauraye eh, kasan nan ta duniyar nan da jihadin shi ina da suratul kafi ta kawo shi ma kenan karama ce ta walli ni karama ce ta walli ta kawo magana wato ashabul kafi karama ce ta walli da sauransu to ko daga nan muka sa misali ya isa mutum ya gane da sauran duk wani abin da zai biyo irin wannan to wannan kenan to shine ne mai sharhi ya ci gaba da cewa haqqan laqad jama'u fi hayatil amal al-iman bi kulli ma yuhibbu al iman bi to muna kan muna magana karamatul auliya bala yace hakan hakika tabbas mai gaskiya ne da Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun surat yunus aya ta 62 zuwa ta 63 bala yace tabbas ne laqad jama'u fil hayatil amal bainal imani bi kulli ma yuhibbu ma yajibu ma yajibu al iman bihi jumlatan wa tafsila hakika waliyan Allah sune wanda suka hada a cikin rayuwar aiki ta nan duniya suka haɗa tsakanin imani da dukkanin abin da imani ke wajabtawa a imani da shi a dunkule wa tafsila da rarrabe wa bayna taqwa allati hiya imtisar al-awamir wa ijtinab nawahi jumlatan wa tafsila kuma suka haɗa tsakanin abinda ke taqwa war take ita ce eh, kenan masalatuwa da abinda Allah ya umarni da shi duk abinda aka yi umarni da shi kai kai kokarin aikatawa kuma ka nisanci duk abin da aka yi hani da shi a dunkule da rarrabe ha'ula'i auliya'ullahi wa hizbuhu al-muflihuna wa'annan su ne waliyan Allah su ne kungiyar Allah masu rabauta wanda za su samu rabo gobe kiyama kun gane ko lahum karamatu yukrimihumullahu azza wa jalla biha suna da karamomin da Allah ke karrama su da ita la inkiruha ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a ba su inkarin karamar waliyai bi sharti an yakunu min ahlil imani wa taqwa amma har sharadin to zan cikin ma'abuta imani da taqwa kamar da Qur'ani yace kama huwa sarihul Qur'ani kamar yadda yake shine abin da Qur'ani yazo da shi bayyane bi wasfihim cikin sufanta su fakada yukrimhumullahu bi shay'in khariqin lil ada hakika Allah na karrama waliyan shi da wani abu wanda yake ya saba ma al'adar da aka sani wa yajri ala aydihim min al-mukashifat ya gudanar da wani abu bisa ga hannunsu wanda yake na bayyana wani abin da in ba ta wannan hanya ba ba a sani shi wal umuri al khariqati al'ada da wasu al'amura da ke keta al'ada da aka sani malam ya kulle gairihim minan nas abinda ba zai samuwa ba ga wani daga cikin mutane in ba su ba kamar yadda ya faru da Umar dan Khattabi ya tsinkayi mayaka nashi na musulmi kuma yayi daga murya zuwa gare su kuma suka ji muryar to wannan ya saba ma ya keta al'ada da aka sani mutum adiyan haka ba za ta faru gare shi ba farko, farku ya ce abin da ke bambanci bainal karamati wal mu'jizati zahiru bambanci tsakanin karama da mu'jiza bayyane ki wa wa annal mu'jizata amrun khariqun lil adati maqarunin bit tahdi ita mu'jiza ita ma wani al'amari ne da ke keta al'ada a samu abu da ya saba ma abin da aka sani na yau da gobe amma makarunin bit tahdi an gwama shi da tahaddi da kure da kure mutane cewa ba za su iya zo da irin wannan ba duk da in kun lura ita ma karama akwai wani abu da irin haka tun daga magariba zai iya zo da irin wannan din ba kamar mu'jizatul anbiya'i war rusuli kamar mu'jizoji na annabawa da manzanni kenan irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da littafin shi an ce wani ya zo da irin wannan littafin haka ya zo da littafin irin shi ai kun ga an kalubalanci duniya kaf mutane da aljanu har yanzu ba su zo da irin shi ba da sauran irin yadda annabi isa alaihi salam ke yin addu'a mata ce tashi irin abin da Allah ba shi na mu'jiza ai wani ba zai samu iya haka nan mutum adiyan da sauran sanda ta annabi Musa a bige ta yi kuta ta ba da hanya kaga sanda adiyan ai ba za ta yi haka ta dan adam da ba ba annabi ba da sauran duk abin da za ka yi ta kirga na mu'jizojin annaba ce wa ammal karama amma ita karama fa hiya amrun khariqun lil adati da karama wani al'amari ne da ke keta al'ada غير مقرون بالتهدي أما شي بأقوى ما شي تهدي با بأقوى ما شي قريبا فإن لم يكن صاحبا خارج خاركتي من آل الإيمان والتقوى idan ya zama abucin wannan kharika wannan abu mai keta al'ada da ya faru in ya zama abucin imani ne ko ma abucin takawa ne ya gaba takawa da imani to shikenan sai a ce waliyi ne karama ce ta waliyai bal min al wal isyani in ya zan wato fa in lam yakun sahib sahiban eh, kharika in ya zan shi wannan ma'abucin kharika min ahli imani in ya zan bai zan cikin ma'abuta imani ba shine fa in lam yakun sahibul khariqati min ahli imani idan bai zan cikin ma'abuta imani ba wa taqwa bai zan ma'abuta taqwa ba ba imani ba tsoron Allah amma sai wani abu da ya keta al'ada ya waru gare ko a ganshi yana tsaye a bisa ruwa ko ya tsore tashi kamar tsuntsu ko wani abu da ya kama da haka to wannan ba a cewa karama ce bal min ahlil fusuki wal isyani wannan yana cikin fasikai yana cikin masu sabo wata jiri ala mu khawariqun su ma wani abu mai keta al'ada na gudana tsakanin su amma fa hadhihi khawariqun shaytaniyya wannan khawariqu shaytaniyya ne daga shaytan ne walaysa bi karamati bai zan karama irin ta waliyai ba a'a wannan shaydanci ne wazalika yace wannan misalin shi kamaskis sahabi kamar kama maciji daga kawai mutum ya kama maciji to to ba karama waliyai ba ce wa kabadul jamri ko ga mutum ya da makogaro shi ba karama waliyai ba ce in dai habba ya cikin ma'abuta imani da takawa kawai kaka ce ga wali kun gane ko kaka ce ga wali kawai ga dan sihiri dai mai kama maciji ga dan sihiri mai wasa da wuta wa ma sha kana zalika min durubi eh, sha'uzati da duk abin da ya kama da haka na irin nau'ukan tsarin bokaye allazina yumarisuha alal inhirafat al aqdiyya wanda yake abu ne wanda ma'abuta kan gare mu aqida sun kware mishi sun saba yin shewa da gobe an san shi wal amaliyatu mimma fihi ibtila ibtila'an lahum wal ghairihim mimma eh, yusaddiqu wanda yake yana daga cikin abin da wata jarrabawa ce mai raba su da imani mai raba su da aqida jarrabawa ce gare su da wani su daga cikin masu gaskata su wanda ke wanda ya zan bala'i ne gare su mai raba su da imani to wannan Shi ne bambancin karama da mu'jiza sannan bambancin karama da eh, ita mu'jiza bambancin su da sihiri don saboda kai ga wani dan sihiri mai wasa da wuta kai ga wani dan sihiri mai layas zana kai ga wani dan sihiri mai duk wani salon sihirin shi kawai shi kenan ba imani da Allah ba ta kawai kace ga waliyan Allah dan daga cikin miyagun malamai ma akwai wanda zai danganta kanshi da malanta zai danganta kanshi da musulmi amma sai ya samo sihirin shi wurin yan sirri sai ya zo ya yi da a ce shi waliyi ne kun gane ko ko da zai shinhida buzu ya hau buzun ya tashi da shi sama ya shinhida kilago ya hau kilago ya tashi da shi sama idan babu imani ba ta kawa to shaydani ne eh eh a shi yasa malamai ke cewa eh, suka rubuta littafai na cewa akwai auliya rahmani akwai auliya shaytani to duk wanda ba imani ba ta kawa to waliyin shedan ne duk abin da ga yana yi to sihiri ne kawai waliyin Allah shine abu ke Allah ke gudanar da shi ba shi ke gudanar da shi da hannun shi ba Allah ne ke ganin dama gudanar da shi mara abu ma zai faru ba tare da kasani ba abubuwa na faruwa ga waliyan Allah ko dai ya zan an ma kashe shi amma dalilin zuba da jinin shi sai an shekaru ana gamuwa da bala'i sai da aka zubar jinin su Umar dan Kaddabi aka zubar jinin su Usman da Affan har yanzu musulmi bai zama lafiya duniya ba kuma har yanzu rabuwar kanu suke har ma sai aka samu rabuwa shi'a da sunna kawai shi'a na ganin halaccin jinin dan sunna kaga musulmi da kafirai suke yaƙi sun komo yaƙin su tsakanin su kaga wannan duk wato girman karama jinin su Usman da Affan ne sai musulmi sun dandana azaba shi a cikin su da wanda aka yi a lokacin shi da wanda ba a yi a lokacin shi ba wannan duk karama ce ta waliyin Allah kun gane ko waliyin Allah za ka iya mishi wani abu ba sai ya adda a kanka ba amma wani bala'i ya same ka sai dai a bada labari yadda shi ba ma ya duniya wane ya taɓa yin kaza amma karshe bai sha ba sai da Allah mai kaza a lokacin ganin ya ya tsira bai san ba ko dai abin ya taɓa imani shi yayi yi asarar zaman shi salihi cikin salihai ya yi asarar wannan ko abin ya bibiye shi har ya bi zira'a shi ai duk mutum na kirki yana son yi zira'a ta kwarai to abin na zai zai ka haka zira'a ka saboda zira'a ta kwarai mutum na fatar ta kenan rasa ta wani dandanan azaba ne shi ma shi ko kun gane ko za a ga mutum da zira'a amma ta ki albarka za ka ga mutum da dukiya amma ta ki albarka za a ga mutum gashi mutum ne kamar kowa amma ya kasa sanin ciwon kanshi kun gane ko ko tsufa ta ba zai zama dattijan gari ba ba zai zama da tijo na kwarai ba aka ga azurta ka wannan ko to wannan duk sakamakon ko wani zagi da ya ga wani wali daga cikin waliyan Allah ko danganta wata kuma munyan magana da ya ko kuma wani abu da duk wanda za a cewa na cutarwa kawai sai Allah ya gadon mai da wannan abu na sakamakon mugun aikin shi wannan duk karama ce daga cikin karamun da sauransu kamar yadda Allah na iya kawo wani abu wanda farala ce kowa zai ci amfanin dalilin wani wali daga cikin waliyan Allah a tsira a irin ƙasa irin tamu muka ɗauke ta ko a duniyan nan sai zan wasu mutane ne da dalilin su Allah ke yahi mu ji kanmu kawai mu samu mu tsira mu samu damana mai kyau yunwa ba ta kama mu ba dalilin ƙananan yara da ba su kai ga zunubi ba dalilin wasu waliyan Allah dalilin wasu dabbobi mu samu mu tsira mu masu zunubi amma in dan ta mu ne in an bai mu mazanubin mu sai a juye ƙasar duka wannan kenan a da mutum ɗaya daga cikin ƙasa sai ta taimaki ƙasa ba a iya sanin ma da adda shi ne shi ma bai iya sanin adda shi shi ma bai iya sanin kun gane ko sai malam ya koma sama ya koma wajen Muhammad Abdul Wahab ya dauko fakara yace wala ashhadu li adam min al muslimin bi jannatin wala nar bazan yanke hukunci ga wani ɗaya daga cikin musulmi ba in ce shi da aljanna ne ko dan wuta ne illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga mai shaida cewa dan aljanna ne ko ya shaida cewa dan wuta ne kun ga Abu Lahab ai dan wuta ne Qur'ani ya faɗi ko kaga wannan sai ka faɗi yanke walakin ni arjulul muhsin sai dai ni ina bisa kida Allah sunna wal jamaa ina fata tsira ga wanda ya kyautata aiki wa khafu al musuq ina tsoron halaka ga wanda ya muna na aiki Allah ka tsare sai mai sharhi ya komo kasa yace yace to wannan fa shine hadhihi al aqidatu allati tashhadu laha an nusus wannan ita ce aqidar da nasoshin shari'a nasoshin qur'ani da sunna suka yi shaida a kanta bi anna ilma zalika inda Allah tabaraka wa ta'ala na cewa sanin wa dan aljanna wa dan wuta wannan Allah ke da shi wanda duk Allah bai bayyana ba annabi bai bayyana ba mu ba mu da ikon cewa dan aljanna ne ko dan wuta sai dai wanda ya kyautata aiki mai kyakkyawan zato da fata tsira wanda ya munana aiki da shi kenan mu tsore ji mai tsoron ga moshe da Allah saboda mummunan aiki. kafiri dai da ma an san matsayin shi Allah ya faɗi matsayi ko wa innamal mu'minu yarju da khairul muhsini abinda kawai ke mumini shine wanda ke wata alheri ga mai kyauta ga wanda ya kyautata aiki a zaman duniya wa ya kafa musi musii yana tsoron halaka da fadawa wuta bisa ga wanda ke munana aiki a rayuwar shi walakin sai dai nashhadu liman shahida lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannati tasdiqan li nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam za mu yi shaidar aljanna ga duk wanda manzon Allah amma shaida cewa dan aljanna ne dan gaskatawa ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi amarana Allah bi tasdiqi wanda Allah ya umarce mu da gaskata shi kal asharati al mubashshirina bil jannati kamar mutum goma wanda manzon Allah musu albishir da aljanna wannan mu ce yan aljanna ne in gane ko wa muna zukuri da wasu ɗaiɗaiku daga cikin mutane maza wal inasu da mata shahida lahum bil jannati manzo Allah musa albishir da aljanna fa nashhadu lahum bil jannati mu ma sai mu tabbatar da aljanna zuciyar yan aljanna ne wa man adahum duk wanda ba su ba wanda annabi ya ce yan aljanna ne mimman lam tarid lahum shahadatu min an-nusus ash-shar'iyya daga duk wanda ba a samu shaida ba daga nassoshin shari'a daga qur'ani ko daga hadisi cewa dan aljanna ne fa nahnu narju narju Allah azza wa jalla lil muhsin khaira kenan za mu ma mai kyautata aiki za mu mai fata tsira wurin Allah za mu mai fata alheri wurin Allah sai mu ji tsoron wato taɓewa ga wanda ya je da mummunan aiki wal amru fi dalika lillahi tabaraka wa ta'ala yanke hukunci al'amari na yanke hukunci cikin wannan cewa wani dan aljanna ne ko dan wuta ne mulkin Allah ne tabaraka wata'ala wai muna ganewa walakin na kudu sai dai mu za mu ce zakara Allah azza wa jalla almu'minina wa zakara sifata sifatihi Allah azza wa jalla ya ambaci mu'mina ya ambaci sifofin su fi ayatin muta'addida cikin ayoyi masu yawa ha qawluhu a cikin ayoyin akwai faɗin Allah ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula lalle wa'anda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai aljannar firdausi ta kasance musu masauki kaga wannan muna iya faɗi umumin dunkule cewa duk wanda ya yi imani ya aikata aiki na kwarai aljanna za zama masaukin shi ba tare da ayyana cewa ado ne ko nomo ne ko hantsi ne kun gane ko ba tare da ayyana wani mutum ba wannan muna da ikon cewa haka kenan suratul kafi aya ta ɗari da bakwai falmuminuna yashhaduna bi anna aljannata muminina mu'minai su ne wa'anda ke yin shaida cewa tabbas aljanna ta mu'minai ce a dunkule ba tare da ayyana sunan wani ba wa annan nara lil kafirina kuma tabbas wuta ta kafirai ce wa anna usatal muwahhidina tabbas masu sako wa'anda musulmi ne masu tauhidi tatar mashi'ati suna karkashin mashi'a Allah in sha Allah azabahum bi qadari ma janau wa in sha afa anhum wa adkhalahum aljannata in Allah ya so musu azaba zai musu azaba da gwargwadon laifin su in kuma ya so ya yi musu zai iya shigar da su aljanna biduni an tamassahum an-naru ba tare da mawuta ta shahi su ba wannan ikon shi ne ganin damar shi ne fa hadhihi shahadatu to irin wannan shaidar ta dunkule ala dauqin nususil qur'aniyya ta zo bisa ga hasken nassoshi na alkur'ani mai girma allati fiha wa'adallahi lil mu'minina bil jannati wadda cikin nasoshin Allah ya ma mamumune alkawalin aljanna a dunkule wa amman allati fiha wa'adallahu lil mu'minina wadda cikin ta Allah ya ma mamumune alkawali na aljanna wa ammal kuffaru amma su kafirai fatawa'adahumullahu bin nari Allah ya musu alkawali su kuma da wuta falahumun naru su wuta attasu wa bisal qararu tir da wannan matabbaci kama qala Allah azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yace innal mujrimina fi azabi jahannama khaliduna la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna lalle mujrimai cikin azabar jahannama su masu dawwama ne la yufattaru anhum ba za a musu sassabci ciki ba ba a daga azabar bale wasa wa an fihi mublisuna su sai sun zan rudaddu sun rude dan tsananin azaba ba san halin ma da suke ciki ba suratul zukhrufi aya ta 74 zuwa ta 75 to shikenan wannan fakara ta kare sai malam ya koma sama da wayoyi Muhammad da Abdul Wahhab ni yace a da ahlus sunna wal jamaa ci gaba sai yace mishi wala ukaffiru ahadan min al muslimina bi dhanbin wala ukhrijuhu min da'iratil islam qalubali da yan bid'a duniya baki dai masu cewa Muhammad Abdul Wahhab na kafirta mutane ba gaira ba sama yace ni ba na ta wani ɗaya daga cikin musulmi dan yayi zunubi kun gane ko ba ni fitar da shi daga da'irar musulunci dan dalilin zunubi kawai a'a in dai mutum bai fitar ga da'irar musulunci zunubi wannan daban kafirci daban to sai mai sharhi ya komo kasa yace hadha mubtaqi da ahli sunnati wal jama'ati wannan shine aqida ta ahli sunna wal jama'a as-sa'irina ala nahji salafis salihi wa'anda ke biye da tawarki na magabata na gari tawarkin sahabbai da tabi'ai tawarkin su imam malik su shafi su abu hanifa su ahmad bin hanbal shine wa annahum wasdun bainal qawarij wa bainal murji'ati su tsaka tsaki suke ba su zarce suka bi khawarijawa ba sannan ba su lalace suka koma matsayin murji'a ba innal kawarija yace su kawarijawa na bai ma'asi suke kafirta mutum in yi sabo man mata ala ta min kaba'ir zunubi su wurinsu duk wanda ya mutu yana wani aikin zunubi kaba'ira daga cikin kaba'irar zunubai wa huwa kafirin inda su wurin su kafiri ne wa fi dunya dami nan duniya shi wanda jinin shi ne ya halatta a iya kashe shi walmali, mali a iya kashi a kashe shi a ɗauke dukiyar shi zan ganima wani irdi a iya ci mai mutunci wa fil akhirati a wurin su in an je lahira haka mun alaihi bil kuludi fil nari sun yanke hukunci a kan shi shi mai dawama wuta ne yadda kafiri ke dawama shi ma zai dawama kafiri ne shi ma walau kana min ahli shahadatayn ko da ya kasance yana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in dai yana zunubi kaba'ira to kafiri ne tsabagi shi da wanda bai taba sallar ba dai kun gane ko ko da yana wannan kalmar shahada wa salatu da sallah wa siyama da azumi wa gairaha da wannan su na ibada min al ibadati wa takalibi na nau'ukan ibadodi da sauran takalibi eh, a shar'iyya na shari'a wa lam yatum min ma'asi amma bai tubar ga sabo ba allati duna shirki saban da bata kai shirka ba in dai bai tubar gare ta ba to da shi da wanda bai taba sallah ba dai katan kafiri da bai taba musulunci ba dai da ba za ya wuta kaga wannan wace iyaka ne to shine Muhammad Abdul Wahab yace ba basu tawarkin sirki ba irin wa'anga ba da basu tawarkin su ya ce wal marja'atu su kuma marja'a sanaku su kuma wani nau'in ne daban humul gulatu nau'uka ne daban-daban cikin su sun kalkasu min marja'a sun yi rassa rassa ne daban-daban humul gulatu cikin su akwai wanda suka wuce iyaka suka zan gulatu wa kar taqaddama zikiruhum karjamiya ambatan su ya gabata baya mun mamaita magana su kamar jamawa wal karramiya kamar karramiya masu biyan Muhammad ibn Kirram wa minhum duna zalika daga cikin su akwai wanda ba su kai gulatu ba fa manhum allazina yaquluna cikin su akwai wanda ke cewa la yadru ma al-iman ma asiyatu su kuma auren su sun tun kuɗe maza ba su yin su in dai kai imani to duk sabanin zafi zaka ka kai ba zai cutar da kai ba kama la tanfa'u ma kama la tanfa'u ma al-kufri kamar yadda duk ta'a in dai kana kafiri da kai ibada Allah bai so kun gane ko ibada ka ba ta da amfani tun da kafiri kake to haka nan in ka rige kai imani wurin su to duk wani zunubi to ba zai yi tasiri a imaninka ba ba zai bata maka aljanna ka ba kai da aljanna wa haza kada bayyanta fi ma sabaka ba ne ce wanga zance nasu na bayyane shi kwatta kwatta can baya ya ce ba su ya koma ciki ba ya ce wa ahlus sunnati wal jama'ati su ko ahlus sunna wal jama'a su ne alladina masha hadal imamu al mujaddidu ala sabilu su ne wa'anda wannan imam al mujaddidu imam muhammad da abdul wahab wanda ya jaddada gudanar daular musulunci da gudanar hukunce-hukuncen musulunci a koma ga qur'ani da sunna irin yadda annabi ya rayu shi da sahabbai ne to shine yake akan hanyar su kun gane ko ahlus sunna wal jamaa kenan wasdun bayan al-khawarij wal mu'tazila fil hukumi al-ukrawi su tsakatsaki ne su ba zan khawarij ba ba su zan mu'tazilawa ba cikin hukunci game da mai zunubi a gobe kiyama hakanan arda kibil kaba'ir bisa ga wanda ke aikata kaba'ira ta zunubi ba zan kamar mu'tazilawa da kawariji ba wa bainal ko kuma sun zan tsaka tsaki su ban zan murja'awa ba suka sassarce duka fa ahlu sunnati wal jama'ati as-salaf as-salih wa atba'uhum su ahlu sunna wal jama'a wanda su ne magabata na gari da mabiyansu la na adam bi zambin duna al-kufri al su ba su kafarta mutum dan ya aikata zunubi da bai kai kafirci babba ba aw shirkil akbar ko kuma shirkar da ba zan babba ba aw nifaqi al-itiqadi ko kuma ya aikata munawici na amali ba na itiqadi ba kama fa'alatul khawarij wal mu'tazila ba su kafarta wanda ya haka irin yadda khawarij ke yi da irin yadda mu'tazilawa ke yi su ba su yin haka na bi ahkamihim arja'ira cikin hukunce hukuncen da suke hukunta na kafirta mutane hukunci na zalunci da su ba haka suke ba a'a su sun rarrabe zunubi daban kafirci daban zunubi bai dawamar da kai wuta kafirci ke dawamar da kai wuta kenan zunubi daban kafirci daban kenan zunuban da bai kai kafirci ba bai dawamar da kai da wuta ka dai shiga wuta in Allah bai yahi ma shiga wuta ba kai zaman zaman nan da Allah ya ga dama amma shi kafiri tsabage da shi ne ke zama har abada a cikin wuta jahannama sannan zunubi wanda bai kai kafirci ba ba a ce ma kafiri in kai shi kafirci mai hitar da mutum da'irar musulunci wannan shine bambancin kenan kuma su ba su cewa a'a dan kana musulmi duk zunubin da ka yi na shan giya ko zina ko karya ko sata a ce bai taba imani a'a wannan suna rage maka imani kuma suna sa ka shiga wuta amma dai baka zan kafiri ba kenan su ba su ɗauki ra'ayin murji'a ba ba su ɗauki ra'ayin kawarije ba da zulawa a tsaka tsake suke kai mai zunubi ka bar zunubi kun gane ko kai kafiri ka zo ka musulunta kai mai zunubi ba kafiri bane amma ka bar zunubin nan ya iya kai kauta kun gane ko duk da zaman kauta wata ba irin na kafiri bane ba dawo ma za kai baka dai bane sai malam wannan gaba ta kare sai koma wajen Muhammad da Abdul Wahab ya dauko zanci a cikin madarin littafi shi kuma sai ya ce mishi wa aral jihada madiyan ma kulli imamin barran kana aw fajirin aqida ahli sunna wal jama'a wannan sai akan ta ina ganin jihadi yana nan hukuncin shi na nan ba a shahi shi ba kuma za a yi tare da dukkan shugaba na musulmi mutumin kirki ne shi shugaban ko ko fajiri ne azzalimi za a hita tare da shi ne wurin jihadi zunubin shi daban kuma fita tare da shi da bin umarnin shi daban in ka ki umarnin shi ka saba sai in ko zunubi ne umarce ka aikata to shine sai malam ya zo ga sharhi kafa. sai ce haza huwa al alhaq wal manhaj as-sahih wannan irce mazhaba ta gaskiya shine manhaji hanya ingantacciya ni an jihada madin ma kulli walin barran aw fajir cewa jihadi na nan sai ta a jihadanci kafirai a tabbatar da daular musulunci a tabbatar da dokan musulunci yana nan tare da dukkan shugaba na musulmi shin mutumin kirki ne shi shugaban ko fajiri ne azzalimi min wulatil umuri daga cikin shugabannin musulunci qala ma huwa fi da'iratil islami matakar da yana nan cikin da'irar musulunci bai kafarta ba bai yarda ba to za ku karba mai za ku bi shi a ita jihadi wa ilmin jihadi bakin ilmin jihadi yana nan ba sha hukuncin shi ba la yabtilu jawri jairin zalincin mai zalunci ba zai sha hukuncin shi ba wala adl adilin adalci mai adalci ba zai jaye hukuncin shi ba bal huwa baqin mata tawaffar shurutu a a shina nan duk da sharɗan shi suka cika abu ne mai sharɗa sai sharɗan shi sun cika sadda sharɗan suka cika za a hita jihadi wanda fatima wani'u sadda duk abin da ke hana a hita jihadi sadda duk ya koru yanzu ba abin da ya hana a hita jihadi sannan sharɗan jihadin sun cika to za a hita jihadi tare da shugaban da ke tare da musulmi in ma fajiri ne shi in ma musulmi ne in ma shi salihi ne shi fataratan ya kunu wajiban wani lokaci jihadin nan zai zan wajibi a hita mafarudan wataratan taratan ya kunu mustahabban wa taratan ya kunu farda kifayatin wani lokaci jihadi ya zan wajibi abin farlantawa wani lokaci ya zan mustahabbi wani lokaci ya zan farillar kifaya wa tafasir zalika ma'luma idan daga wanga gazance abin ne sananne fi kutubul fiqh islami yan an dibi da tawan fiqhun musulunci wa huwa ma'al wali al barid al qa'im bi huquqillah nan ba wai mutane ne samari za su gamo su yi ta kawai su naka shugaban su can wanda ba shugaban musulmi ba su shiga dauki tutar yaki kawai su yi ta yawo suna yi su kai wanga gari hari su kai wanga gari hari a'a tare da shugaba na musulmi wanda yake mutumin kirki da ke tsaye da haƙoƙin Allah ko kuma azzalimi ne shi kun gane ko mutumin kirki mai tsaye da haƙƙin Allah wa fi salahin ra'iyya kenan wanda zai tsayu da neman yadda za a gyara al'umma allati istara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala al'ummar da Allah ba shi kiwon su ya ba shi jagorancin su kenan eh, istara'ahu eh, Allah ta'ala iyahu istara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala iyahu iyaha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi kiwon su ya ba su ya ba shi jagorancin su au kana fajiran ko kuma ya zan fajiri ne ma ba ba ba ba sadiki ba to sa su ta tare da shi waƙiyan fi akada'in shin ya zan fajiri ne mai hwadawa cikin kurakurai wa makhalifatin wan hirafatin mai saba ma wasu dokokin Allah mai kaucewa ga aƙida ma ko da haka ya kasance in dai bai fita da'irar musulunci ba za su yi tare da shi lam tukhrijuhu min da'iratil islam in dai duk wannan kaucewar tashi ba ta hidda shi daga da'irar musulunci ba fa qadda wajaba al-jihad ma'ahu was-sam wa ta'atu lahu haqiqa wajibi ne hita jihadi tare da shi wajibi ne saurara mai da mai da'a idza da'a ila al-jihadi ta da dai kira a hita jihadi hada mota kida ahlus sunnati wal jama'ati wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a kun lura da wannan ko kenan jihadin da wasu ko samari za su kawai ɗauki makamai su koma ƙauye su shirya kansu wannan ba cikin tsarin jihadin musulunci yake ba kun gane ko a'a shugaba na ama shi ke ba da umarnin jihadi mun gane ko wannan kenan kuma za a karɓa mai shin mutumin kirki ne shi ko ba mutunan kirki ba za a yi ta jihadi tare da shi zalunci shi kan shi yake tsayawa in ko ke ta jihadi tare da shi kaskanci in ya tura kafirai baki ɗayan ku yake fadawa in kafare suka samu tsaikara a kanku su kame matanku su kame ƴaƴanku su kwashe dukiyarku kaga yanzu matsala ta haɗa ku duka in kun mai waye ko ɗauki makamai kai ne matsala ta faru a kashe wasu daga cikin uwayenku wasu daga cikin ƴan ku wasu daga cikin ɗiyanku da duk wanda ba bai san hawa bai san sabka ba abin ya fada shi amma da kun bi shi zalunce shi kan shi yake tsayawa shi kadai yadda ya mutu ya tafi da zalunce shi sai ku naɗa wani ko kuma yana da rai ma wata rana sai Allah zari mulkin gare shi kun zamna lahiya yanzu kuma kun ci gaba lahiya shi yasa magabata na gari ke cewa duk wanda ke da mugun shugaba yadda za su canza shi su gyara halayensu ba shi suke kokarin canji ba ce su cire shi a'a ku gyara halayenku gyara halayenku shi ke gyara shi inna la la yajidu ma bi qawmin hatta yajidu ma bi anfusihim mun gane ko in ko gyara halayen ku to Allah zai gyara in ko gyara halayen ku to za ku ci gaba tare da shi wannan bi khilafil khawarij alladhina yuqatiluna eh, yuqatiluna al-a'immata tabanin khawarijawa da ke yakin shugabanni na musulmi idza waqa'u fil aqda'i idan sai ga shugabannin sun fada cikin kurakurai in shugaba na kurakurai zai ce a daga a tattara samari a mai tawaye a dauki makamai kan shi wala ya kuna lahum bil bai'a ba za su cika musu mubaya'a ba ta biyayya ban yakarjuna alaihim za su dauki makamai su yi kuruji kansu ta wayi kansu da yakin shugabannin sai an canza su sai an canza mulki sai an juyin mulki kudeta a wurin Allah kudeta haramun ce kun gane ko da shugaba na musulmi matukar bai hita da'irar musulunci ba haramun ce kuma ko ya yi hita da'irar musulunci sai in kun zan kuna da karhin da ku iya canjin ya canzu Na samu ɓannar da ta wuce wannan abin da zai faru ba kun gane ko in za ka yi canji da ɓannar da ta wuce ɓannar da yake a kai sai an samu ɓannar da ta wuce ɓannar da yake a kai to yanzu kar ka yi haka tunda dama ɓannar ce ake so a tun kuɗi to yanzu kai da za ka yi ta wuce tashi ko kun lura musulunci bisa tsari yake eh, wa yahkumuna alaihim bil kufri al mujibil qitalihim sai su tsora karanto ayoyi da hadisai suna tawi da su suna yin hukunci da kafirci akan shugabannin kafircin da ke wajabta a yaƙe su li'annahu min usulil fasida wannan usuli nasu yana cikin usuli fatacciyar shari'a ba ta da shi ba allati aradu biha arkadul iman wanda yake suna gitta markunnan imani da wannan suna gitta mu suna warware rukunin imani da wannan saboda haka aqida ahli sunna wal jama'a shugaba ba a tawayi gare ba a daukar makami gare matakan bai fitar ga musulunci ba shine ahli sunna wani jama'a ke cewa to kuma ta yi daga musulunci sai in kun ga kuna iya juya shi ku cire shi kuna da karhin iya mai ku da ita ku juya ba tare da kun zo da bannar da ta hita shi ba amma in kun ga sai an yi bannar da ta hita shi to ku yi hakuri da bannar shi har Allah ya raba ku da shi dan ka a fara da bannar da ba a ture wata banna da bannar da ta yi ta girma